Jama'a Assalamu alaikum. A yau ma muna kan batun nan ne na alkalin karamar kotun yanki ta Zirami, kotun da aka kai wannan gari ko ƙauye bayan da aka ba sarkin garin hakimci. Wannan gwamnati ta barista MA Abubakar a jihar Bauchi ta rushe ƙasashen hakiman da aka ƙirƙiro a zamanin gwamnatin Isa Guda. To amma duk da haka ba a ɗage wannan kotu ta Zirami ba. kotun da mutanen wannan ƙauye da kewaye suka ce babu abin da take illa gallaza wa jama'a da tatse su tas ta hanyar karɓar kuɗaɗe a hannunsu. Mutane da yawa suka ce a wasu lokuta alƙali Sani Musa ko alƙali Riman kamar yadda mutanen garin suka likaba masa suna, yana wannan shari'a tasa a fadar sarkin Zirami, inda har akwai zargin cewar sarkin na Zirami ya ba shi sarautar ajiyan Zirami matakin da ya saba ma ka'idojin ɓangaren shari'a na Najeriya kan ba da sarauta ga alkalin da ba ritaya ya yi ba kuma yana hukumci ne ko kuma gudanar da kotu a wannan wuri da aka ba shi sarautar. Kamar yadda kuka ji a makon da ya shige. mutane da dama a zarami sun ɗauki lauya a shekarar da ta shige domin ya rubuta musu takardar kuka ga alkalin alkalai na jihar Bauchi ko Grand Kadi game da irin cin zarafi da tozartawa da kuma danna haƙƙin da suka yi zargin cewa alkali Sani Musa yana musu. mutanen Nazirami sun yi kwafin wannan takarda tasu ta kuka ga babban jojin jihar Bauchi da shugaban kungiyar lauyoyi ta jihar Bauchi da ma'aikatar ƙananan hukumomi da al'amuran masarautu ta jihar Bauchi da majalisar sarkin Katagum da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da kuma hukumar sauraron koke-koken jama'a ta Najeriya. A rubuta takardar nan tun watan Yuni na shekarar 2016 To amma har zuwa lokacin da muka fara gabatar da wannan shirin babu wanda ya ce musu uffan akan wannan kuka da suka gabatar. A cikin makon da ya gabata a bayan kashin farko na wannan shirin, bangaren shari'a a Bauchi ya fara tuntuɓar waɗannan mutane da kuma wannan shiri na ciki da gaskiya. Haka shi ma sarkin garin na Zirami ta hannun wani ɗansa da ke babban jami'i a gwamnatin jihar Bauchin, haka shi ma alkali Sani Musa duk waɗannan za mu ji su. Lawan da ya rubuta wasikar a madadin mutanen Zirami shine Mamman Lawan Yusufari, wanda a makon jiya ya fara mana bayanin hujjojin da suka kafa na neman a ɗage alƙali Sani Musa a kuma rufe kotun wannan ƙauye na Zirami. To a yau za mu ci gaba da jin wata hujjar da suka gabatar ta wata matar da aurenta ya mutu. Bayan watanni takwas ta sake wani aure bayan ta gama idda To amma sai alkali Sani Musa ya sa aka kamo mahaifinta da shaidun mutuwar aurenta dukkan su ya jefa su a kurkuku sai da suka biya abin da mutanen Zirama suka ce ya saba karba wato kuɗin beli ba tare da rasiti ba. Wani mai suna Juli Buhariyo aka ba da rahoton ya da matarsa ya kuma sake ta a wani gari wani ƙauye da ake kira Jarmawo. A wannan garin a gaban dagacin garin ya saki wannan matar. bayan ya daddake ta aka yi wata takwas da yin wannan sai matan nan ta samu ta yi wani auren ma'ana wato ta gama iddanta kenan a shari'ar musulunci tunda an ce ko jini uku ne idan ba ciki gare ta ba to kwazan bayan an yi wannan auren sai sai mijinta na da wato juli sai ya kai maganar nan gaban kotu ta zirami gaban alkalin nan da muke korafi a kansa alkali wato sani musa maimakon da yana da wata magana ya koma can gaban dagacin ƙauyen inda aka yi sai eh sai ya kauce wa wannan sai ya dawo wurin alkali yana zuwa wurin alkali ko alkali ya aika da aka ce ai an yi saki a gaban dagacin jarmawo sai ya tura ya ce duk a waɗanda suke cewa sun yi shaidan wannan sakin a je a kamo su aka kira wasu wato mutanen ma mun rubuta sunansu akwai gabdo akwai ubalele akwai bello har ma da limamin garin alhaji bakoshi dukansu ya kama ya tsare su a nan ziramin daga baya tura su gidan yare na azare kai alkalin har ma aika 'yan sanda ya yi suka je su su taho da baban ita wannan matar da aka saki ta je ta yi wani aure baban matan nan sunansa malam umaru shi ma kai tsaye ya aika shi gidan yari na azare to mutanen nan dai ba su fito ba sai da suka sha wahala kuma aka shiga aka fita dai aka samu hanyar da suka fito daga baya ka yi magana shiga da fita wani irin shiga da fita suka suka fito to ka san irin wannan al'amura wato rahoton da muka samu shine akwai abin da suka yi dai na kamun kafa kafin su fito daga cikin gidan yarin nan lauya mamallon gashi kusan shekara ta wuce da rubuta wannan korafi naku ban san kun bibi wannan takarda ba wannan takarda wato idan dai aka aika takarda irin wannan ga hukuma aka yi korafe-korafe masu nauyi irin wannan a cikin takarda da ta fito daga ofishin lauya kamata ya a ce nan take hukuma ta duba wannan al'amari ta yi bincike a kansa ya zamanto ta ɗau mataki ƙwaƙwara abubuwan da aka faɗa a kai ɗinnan ta bincika an ta same su gaskiya ne ta ɗauki hukunci mai zafi a kan shi wanda aka yi korafi a kansa magana nan da nake har yanzu magana nan da nake yanzu shekara ɗaya da wata ɗaya da kwana goma sha biyu a yau din nan ba mu samu ansa ko a rubuce ko da baki ba akan takardar da muka rubuta ba to yanzu wane mataki kuke shirin ɗauka al'amari irin wannan da eh, mu lauyoyi ne kuma ala halin mutane idan sun zo wurin mu abin da muke ce musu shine su zamanto mutane masu bin doka da oda duk abin da za su yi ya zamanto sun yi shi bisa shari'a ta ƙasa da dokokin ƙasa za mu umarce su su dinga bin dokoki kuma su bi na gaba da su idan suna da korafi su bi hanyar da doka ta tanada domin bayyana wannan korafi kamar yadda suka yi muka rubuta musu takarda tun da yanzu shekara ɗaya da wani abu ba mu samu raddi a kan wannan takarda ba wani mataki da za a iya ɗauka shine watakila a sake rubuta wata takardar ta tuni kan wannan takarda da muka rubuta har yanzu ba mu ji komai ba watakila idan aka yi wannan an yi sa'a za su fargas ce e, eh, ya kamata ku a duba takardar nan ko kuma a'a an duba wannan koken da aka yi illa iyaka kawai ba mu ba ku ansa ba ne mun duba abin da kuka faɗa gaskiya ne mun ɗauki mataki kaza a'a mun duba ba gaskiya ba ne ba mu ɗauki matakin komai ba kawai gaya muku ne ba mu yi ba watakila idan aka rubuta din za mu iya samun wannan bayanin amma dai kasancewar ta yi shekara da wani abu babu ansa ɗin shi kansa wani abin damuwa ne. Lauya Mamman Lawal Yusufari kenan mahaifin wannan matar da shaidun sakin da aka yi mata kamar yadda aka ji sai da alkali Musa ya tura su gidan wakafi ga mahaifin wannan mata da ƙarin bayani. Maganan da aka mana bara a Birami akan yata aurenta ya mutu ya kai wata takwas a kan duka Adamu Yuli da ya duke ta aka kai eh, wato aka kayi hakan da ta samu mai ɗaura mata aure sai ya ce bai yadda ba ya zo ya same mu bai shaurare mu ma ya kai birane da kai eh ya karbi kuɗinsa sai suka suka rufe shaidun nawa da suka rufe shi alƙalin ne ya sa aka rufe eh shi alƙalin ne ya sa suka rufe kai shaidu ne eh, tabbatar da eh abin da aka yi na dukanta shi kan ba eh, eh. to da aka yi hakan sai shi alƙalin ya rufe shaidun. da ya rufe shi a ido na ce to ni kuma shari'a nan ban daga ba tunda dai da gaskiya ta aka rufe min shaidu bai ba sai muka zo muka yi afil din ta a kotu babba na azare sai babban bila ya dauke sai muka je da babban bila da muka je zirami ba mu samu alƙalin ba lauya ne mana da ya dauka da muka je sai ba mu samu alƙalin ba sai ya ce min koma gida na dawo gida a baya na ran talata sai suka zo suka dauke ni sai suka zo suka rufe ni a zare sai da alhaji mazun ya zo ya dauke ni shi ne wa ya sa rufe ka shi alkali na ina na zira ne da ya rufe ni da washe gari aka dauke ni kafin mu koma ma sai suka mai da muka je da babban bilan da muhammadu bilan sai suka kayi maganan giya ɗe mun kuma da mun kawo ta a zabi he eh, suka ƙi he eh, suka kayi ta biya ɗin da muka je shan ɗin nan ma samun mu uku ne sai shi wannan me muka abu abunan babban bilan ya je ya kashe mana kes ɗin ta yi aure yanzu eh. yarinyar da ta aure ta yi aure to amma kuma shi alkali ya rufe kada kai da eh da ni da shaiduna ba hmm, kun biya ah, kudin beli ne eh mun biya a diramin ba hmm. eh To, tun bayan da muka fara gabatar da wannan shirin akwai mutane da dama waɗanda suka fito suna son yin magana kan irin cin zarafi da ƙwacen da suke zargin alkali Sani Musa yana yi musu. Kuma kamar yadda na ce, shi sarkin zirami shi ma ya yi magana har da wani mai goyon bayan alkali Sani Musa wanda aka turo mana wanda ya ce alkalin ya ci shi tara, to amma kuma daga bisani ya maida masa da kuɗinsa. Don haka, shi a ganinsa, alkali Sani Musa adali ne. A kasance da mu a shirinmu na gaba.